Kalangu, Daga nan birnin Yame studio Kalangu ke saurare karfe biyar da minti talatin cip cip cip ga labaru da halshen Hausa mai gabatarwa gunguma man ɗantani. A cikin labarun za ku ji shugaban makarantun boko na firamanin yankin jihar Agadez a kan takardun jabu, haka kuma za ku ji da an ruye wasu makarantun boko masu zaman kansu. Farashin abinci ya hawa a cikin kasuwanni muna ɗauke da rahoto. Haka kuma za ku ji rahoto a kan shara wato sharar da ta dumbuje cikin birnin Yame. A cikin shiri na musamman za ku shi yadda aka sallace ranar San Valentin ko kuma in ce sallar masoya amma sai bayan kun sha labaru dalla-dalla. masu sauraro kamin mu tsunduma ga fasarar labarun mu shaida muku cewar wato yankin jihar tawa ya kubuta kwata-kwata da cutar nan da ake ce ma fever la vallée rift bayan da ya wato bayanin da ya fito kenan cikin wani taron ba da labari ga 'yan jarida da magabatan ministan kiwon lafiyar al'umma na dabobi da na kula da yanayi suka gabatar a gaba cikin shirye-shiryenmu za mu dawo. To assalamu alaikum masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci yanzu kuma sai a bi mu a sha labarun dalla-dalla. A yankin jihar Agadas wato mushannin bada karatun boko da suka yi amfani da digirin jabu an kore su daga aiki a fadar daraktan bada karatun firamare wato a fadar tashi na wannan yankin hukuncin ya afku ne bayan wani bincike da aka gudanar malam sani kane shine shugaban makarantun firamare na yankin ya yi wa musa mamman bayani kamar haka E, lalle e, a nan jihar ta agadas e, eh, an yi wani jarabta da aka yi na mushika waɗanda ba su yi karatu na ikon wala ba da shiga ikon wala ba to jarabta nan an yi ta cikin watan nuwamba kin nan da aka yi ta kowa sai da ya bada dosi to dosiyan nan da suka yi eh, kamar wanda bai da diploma na ikon normal kenan ya bada brevet kin shi ko ya bada bak kin shi wannan degree nasu da suka bada ko brevet ko bak cikin dosiyan su to da aka kai su mai su ne aka je aka kwankwantan su da aka kwankwantan su aka bincika akwai waɗanda aka gani ga labarin da ke bisa wannan Eh, diploma nasu kamar breve ko bak an duba an gani labarin ba su bane bisa ga wancan gindin na examen da aka yi kenan sai aka dan duba aka gani kenan abin akwai rashin gaskiya ciki na sai aka aiko mu sunayen su su guda biyar ne na jihar Agres koya da ne ecole eh, primaire muka tambaya sama me ta kamata a tunda suna da diplom wanda ba na gaskiya ba kenan fo diplom aka ce don kuma tsaye da aikin su kuma shine muka tsaye da aikin su a ƙasar Nijar makarantu masu zaman kansu girka su da kuma so mu bayar da karatu a cikinsu. Wato sai da shaida samun izinin minista mai kula da ilimi mai zurhi reshen wannan minista mai kula da lauran wannan makarantu ya rufe wasu makarantun don rishin bin ka'idodi. Ga Dokta Fara ga Umaru, shugaban reshen ya yi bayani Mutari Muhammadu ɗauke da fasara. Eh, eh, Domin buɗe makaranta mai zaman kanta a nan Nijar sai mutumin ya gabatar da kansa a ofishin ministan ilimi mai zurfi, inda da farko yana gabatar da takardun neman izini ne, daga baya kuma ya nemi izinin buɗe makarantar gadan-gadan. A cikin watanni uku na baya-bayan nan mun samu yin bincike a nan Yamai da Maraɗi, inda muka gano makarantu biyu da suka buɗe ba tare da cikakkun takardun izini ba a Maraɗi. A nan ya Yamai kuma mun samu makaranta da muka rufe saboda guda ba su da takardun koyar da fannin digiri digirgir cewa da LMD inda muka hukunta su sannan kuma sauran sassa yanzu haka binciken yana ci gaba da gudana. A yau da wato ‘yan makonni farashin abinci ya hauhawa a cikin yankunan ƙasar Nijar musamman ma a cikin yankin jihar Agadez. Reshen ma'aikata mai bada labarun kasuwanni ya bayyana haka a cikin takardarsa ta labarun sati-sati Rahilatu Sumana ta shirya rahoto a kai mutari Muhammadu ya fasarta kamar haka. Farashin busassun kayayyakin cimaka suna daɗa tashin goron zabo musamman ma a cikin jihohi. Alhaji Musa wani ɗan kasuwa ne a kasuwar gabas a cikin jihar Agades. Bahun hatsin muna sai da shi sha uku. Masara muna sai da bahunta babba jika ashirin da shidda. Da ƙanana ta gona muna sai ta sha ɗaya da rabi. Wake muna sai da bahun shi jika goma sha bakwai. Bara kwanaka har wani sabon hatsi ya zo tiya ba ta kai 140 ba gashi yanzu hucin kaka ma bai kare ba tiya hatsi dala 140 kasan ai yayi zahi da yawa yankin agres koyaushe ya kasance yankin inda kayayyaki suna da tsadar gaske a cewar jibrila sadu garba na ma'aikatar sima akwai abubuwa da dama da suka yi sabilin hauhawar farashin busasshen kayayyakin cimaka a yankin na agres da farko dai ba yanki ne ba da ake noma sannan kuma ga matsalar lalacewar hanyar jigilar cimaka zuwa Tanut inda cibiyar kasuwancin wannan yankin yake. Wannan ne ya sanya farashin cimaka ya hau a yankin na Agades. Sannan kuma akwai makiyaya da suka zo da yawa da suke saya abinci domin ajewa. Wannan ya sanya farashin abinci ya ƙara hawa sama. Sannan kuma akwai 'yan Najeriya da suke kai cimakar a Agades a wannan shekara saboda yanayin shekarar bai yi kyau ba ba su kai ba. ila yau dai a cewar ma'aikatar Sima farashin cimaka a cikin shekaru biyar na baya-baya na duka sai daɗa hawa yake yi. A gaida Rahilatu da Mutari Muhammadu. Kasuwar baza koli ta manoman yankin jihar Agadas na ci gaba a can Plus Tumo a nan birnin Yame. Sauran sati biyu a kammala ta ranar 28 ga watan Fabrairu mai zuwa wanda suka shirya wannan baza kolin na sa gurin wato tambayar ƙarin lokaci don su ida sai da kayan nasu. Ga rahoton da Musa Hassan ya shirya mana. A wannan shekara kasuwar baje kolin kayayyakin garka na yankin jihar Agadez sun hada ya tattara da yawan masu wannan sana'a ta noman kayayyakin garka. Sannan kuma duka da kokarin gwamnati da abokanin hulɗa a cewar shugaban tsare-tsaren wannan kasuwar baje kolin Hamid Yahaya ya ce akwai buƙatar a ƙara musu lokaci domin sayar da kayayyakin su baki ɗaya. To kun san da muka ɗauke shi goma sha biyar ga watan Juni zuwa ashirin da takwas na february amma ya zamanto dole tun da za ku gani ku da kanku akwai kayayyaki da dama suna nan kenan wannan kwanaki goma sha hudu sati biyu ba su ishe ba wannan kaya a dauke shi daga nan to shi ne ya zamanto ala dole sai mun nemi karin lokaci da za a kai wannan kaya a saida shi. A hali yanzu dai filin na Plastumo ya cika ya batse da kayayyakin lambu na garka masu saye da sayarwa suna ciniki tsakaninsu ba kautawa. Na zo sayan albasa ne mun ga farashin ya sauka ƙasa ba kamar lokacin baya ba. Sun karya farashin kayayyakinsu, kayayyakinsu kuma suna da inganci. Na zo sayan dankalin turawa ne saboda kayansu suna da kyau. Yanzu kowa ya gane kayansu suna da kyau. Don haka koyaushe muke zuwa saboda da sun tafi ba mu samun kayayyakin. Shugaban masu wannan kayayyakin garka ya yi amfani da ziyarar wata tawaga ta 'yan majalisa domin mika buƙatar samar da wani wuri na dindindin da kuma samun ɗakin ajiye kayayyakin ɗanyun kaya domin samun kayayyakin ga jama'a a cikin kowane lokaci. A wani ɓangare kuma wato hanyar da ke tashi maraɗi zuwa wa wadda ayyukan nata aka gudanar da bukin soma su fiye da shekara biyu kenan ayyukan sun tsaya cik yau da watanni da dama sai mamaki wato mutane dai suke ta yi ba kuma yadda za a yi. A cewar Muhammad Mansur Lawali injiniya a ma'aikatar gine-gine ta yankin rishin kuɗi ne yasa ayyukan suka tsaya mu saurari bayanin nasa. Ayyukan dai sun dakata sun tsaya kwata-kwata. A takaice dai matsalar rashin zuba kuɗaɗe ne. Duka da yake kowa ya san iya ƙoƙarin da gwamnati take yi. Sai dai a gaskiya babu wata matsala da ta huce rashin zuba kuɗaɗen. Muna fatan za a tayar da ayyukan wannan hanyar nan da ba da daɗewa ba. Saboda yana da tasiri akan kuma bayan tattalin arzikin ƙasa. Kuma hanyar tana da matuƙar muhimmanci a jihar ta Maraɗi tunda hanya ce da take haɗa gwamnatoci uku musamman ma Zamfara, Sokoto da kuma Katsina. Don haka mu inda son mu ne da an karasa wannan hanyar tun shekaru biyu da suka gabata saboda iya tsawon ayyukan shekara biyu ne aka tsaida. Sai dai hanyar yanzu haka ba a tafi ko ina ba. Don haka muke son gwamnati ta ƙara matsakaimi domin karasa hanyar ta maraɗi madaro. Qu'ils en accent pour la finalisation de ces travaux du Maradou Daga Maraɗi Muhammad Mamman ya turo muna wannan rahoto. Birni Yame na dumbuje da shara, mai buƙatar ya gani ya tabbata, to ya zagaya a kasuwar wadata inda manyan titunan ke shimfiɗe da datti iri-iri. A faɗar 'yan kasuwar wani lokaci sai ma an shafe sati guda ba a kwashe wannan sharar ba. Mu saurari ɗaya daga cikinsu da Mutari Muhammadu ya firanta da shi. wannan shara yana takura muna kwarai paske mu da kanmu da muna rayuwa nan ga bisa mu nan yana nan ga da muna duk abun da yana cewa cin wadata nan ne suna zo suna kawo sharan farfawa warin ma na sharan ma sai ta problem paske duk wanda suna cewo wadata ko rago ne ya mutu ma ana ya kawo mun shi nan kuma masu sai da kaji da masu sai da fason da mera ka sharan dukan nasu suna kawo shi warin ya masa muna ba mu san yadda zamu yi mu da kanmu da muna nan ma yayi da damuna balle kiliyan da ba tilas ne ya saya a wajen ka canan ya ga warin yana masa mishi yana ci gaba da tayan shi masalan duka daga meri ne paske mutum ka sashi aici wata ya mutu baka biya mishi ba shi da kanshi per da fami ne yayi ta hankuri yayi ta sai da watanni yayi yawa canan ko mun kirayo su ba su zo su kwashe shara da shak jur suna zo su kwashe sharan me yanzu wataran suna yi ma sati ba su zo ba kiran da zamu yi shugabannin meri su yi tausayi bayan Allah su biya su kuma su zo su ci gaba da aikin su kwashe mu na shara wani dan kasuwar wadata a birnin Yame kenan. Bayan wallafa rahoton da cibiyar bada labaru ta ƙasar Faransa cewa da France 2 ta yi a ranar 26 ga watan Janairun da ya shuɗe, maganar da ta yi kucece-kucece da dama, ɓangaren 'yan adawa na ƙasar Nijar sun buƙaci a gudanar da bincike na ƙasa da ƙasa bisa wannan lamari, wato kan kashin gillar da aka ma Guylaine Dupont da kuma Claude Verlon, 'yan jarida na RFI. Mu saurari kakakin matasan 'yan adawar Nijar Ibrahim Bana. shekaran jiya da mun ka hudo takarda sanarwa mun ka ce muna neman a ci gaba da a zo a yi bincike saman mutuwan journalist nan biyu na RFI wanda ake ce ma Ghislaine Dupont da Claude verlon mun ka ce lalle dai cikin labarin da mun ka samu kwanakin baya ana tuman mu Niger da cewa akwai mutanen mu da ke da hannu cikin wannan mutuwan journalist nan da ya abku an ka ce lokacin nan wannan kamar a ce hon ne da wa'ansu 'yan tawayen jihadist sun ka yi bayan da kuɗin da ya kamata a basu to ana ɓata sunan mu mun ka ce wannan bai kamata ba a tsaida shi mun ka ce kahin a bata sunan duk ƙasa a zo a yi bincike musamman wanda ma a ce kwararrun mutane da sun ka huto daga ketare su zo su yi wannan bincike a san waye yi ni a bar ƙasar Nijar. Sauraron shirye-shirye Istiro Kalau ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe biyar da minti arba'in da biyu masu saurare yanzu kuma ga shirmu na musamman. Shirmu na musamman a yau zai magana ne a kan ranar da ake sallacewa mai lakanin Saint Valentin ko kuma sallar masoya wada duniya baki ɗaya ake sallacewa kowace ranar sha hudu ga watan Fabrairu. Ko yaya matasan ke shirye-shiryen a nan? Nafisa Adamu ta shirya mana rahoto a kai, Mutari Muhammadu ya fasarta. A cikin wani katafaren shagon sayar da kayayyaki a safiyar yau ba ciwa-ciwa kwarai da gaske, sannan kuma ba cinkoso. Masu ciniki suna zuwa ne jefi-jefi domin sayan kayayyakin kyaututtuka albarkacin sallar masoya cewa da San Valentine. A cewar mai kula da shagon tuni sun yi odar sabbin kaya. Sabbin odar kayan da muka yi ba kawai alawa kaɗai ne ba cewa da shokola. Akwai agogo da kuke iya yi wa abu abokaninku ko masoyanku kyaututtuka kuma muna da kayan ƙere-ƙeren adon mata da dai sauransu muna samun masu ciniki nan da can amma da yake yanzu odar kayan da muka yi su iso muna samun masu ciniki kuma muna fatan haka zai ci gaba a cewar da yawan matasa wannan ranar tana da matukar mahimmanci abin tunawa domin nuna wa masoya kauna da kuma soyayya da kuma bayarwa juna kyaututtuka kyaututtuka. Na zo sayan kayayyakin alatu ne domin farantawa masoyiya ta rayuwa. Idan akwai soyayya to ya zama tilas a yi wani ɗan abu na nuna misali na nuna wa juna soyayya da ƙauna. A yau da marace mun yanke shawarar fita kaɗan a cikin wata kwana a tsanake domin shakatawa. Daga nan kuma zan bata kyautatta na wannan rana ta masoya. Sallar masoya cewa da San Valentine da daɗi. karɓaɓɓiyar sallah ce, shin koyaya alaƙar al'adar da addinin musu? Ƙarshen labarun kenan da halshen Hausa sai an jima assalamu alaikum.